يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين يا ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimako ta hanyar yin haƙuri da sallah ta yi min ɗa'a da miƙa wuya ga lamarina haƙiƙa Allah yana tare da masu haƙuri yana datar da su yana taimakon su.